you saliha mar'atu saliha mar'atu saliha mata aure goshinka ta to habiba ci gaba da haƙuri kin ga dai tsawon lokacin da na ɗauka ba miki aure ba saboda ba ni da shi ba ni da abin da zan kai miki sai da Allah ya kawo wannan bawan Allah ya ce ya ji ya gani ya aure ki habiba duk irin abin da za a miki da cin mutuncin da za a miki habiba ki yi haƙuri ki daure ba ki da uwa ba ki da uba mureni ya ce ki kina ji na to ki yi haƙuri ki ji tsoron Allah ki bi mijinki duk abin da mijinki ya ce ki ki in dai ba wanda zai saba ma ubangiji ba ne kuma habiba in kika yi tunani in ba aure ba habiba mai zai raba ni da zai raba ni da ke habiba kina da ladabi kina da biyayya ki iya maraice ki ya biya ki ki iya maraice ki Allah ya miki albarka ki sa wannan abu Abdurrahman don Allah don annabi ka ji tsoron Allah ka riƙe musu ya hannu biyu da mutunci yadda suka ba mu amanata kuma ka ci gaba da yin haƙuri domin duk wani mai yin aure haƙuri shi ne ginshiƙin auren na tukun in ta yi maka wani laifi in bai kama dole ne sai ka yi magana ba don Allah ka yi haƙuri kai shuru in Allah ya so ya yarda sai ka ga an ci nasara kuma ka ga yarinyar nan mareniya ce bar ganin tana ƙarƙashin ka idan ka sake ka cuce ta wallahi sai Allah ya saka mata amma dan Allah da annabi ina ƙara roƙonka ka riƙe amana da yadda suka karanta mu suka ba mu yarinyar nan amin ba kuma in insha Allah za ki alfahari da wani abu ubangiji Allah ya sa Allah ya muku albarka Allah ya ba da zira'a ta yi ba ubangiji Allah ya zaunar Allah ya ba ku zaman lafiya za ka iya tafiya wajen amaryarka sai da safe to na gode Allah ƙara lafiya Allah sa saka da alheri Allah ya ba mu alheri sai da safe sai da safe ko na kwan biyu ban sa bane? <laughs> Ka gwanci ai dole ka sa. <laughs> To? Eh mana. To mai me za ki sha Ba komai. Ai dun naka ne ka ci gaba da ci. Ha ni ba zan ci ba komai ba. Har ka koshi duk yunwan da ake ta min complaining cewa ana jin yunwa yanzu iya abin da ka ta ka koshi. To ke yanzu a tunanin ki in kina kusa ne har akwai wani abu da zan kalla kuma in ji na da bukatan ci. Gaskiya ni dai ban yadda da wannan almarar ba. Allah da gaske nake as long as zan juya in kalle ki. to in Allah yadda zan je kuɗin na gyatsa kamar na ci abinci na goshi <laughs> wai ni tsayan tambaye kama mm. wannan abin da ka siyo mana ka kai umma kuwa <laughs> eh na kai mata amma me yasa kika tambaya kai kyan kai to da ban kai mata ba da sai ce baka kyauta ba kuma baka yi kyan kai ba kai duk kura kenan <laughs> to amma me yasa cika yi min wannan tambayar saboda na ne na taya ka sauke nauyin mahaifiyarka yau daman akwai alfarmar da zan roƙe ka da Allah duk lokacin da ka dawo daga gurin aiki ka fara biyawa ka gaishe da ita sai ka ƙara suna ba masoya ta insha Allah zan yi haka <laughs> yawa farin ciki na <laughs> to me zaki ciki mana Assalamu alaikum. Ah. alaikum salamu. Yawa. Habiba, ya zauna a ƙasa sai ka wata bakuwa tashi ki zauna Ki tashi ki zauna. Tashi mu. ai shi kenan tunda haka kika fi zaɓa ya zaman ki yanzu shi kenan sai ganin gidan kenan eh ikon Allah to Allah ya kai ku lafiya don Allah idan kun je ai yi musu godiya da abin arzikin da suka yi na gode na gode Allah saka da alheri amin kuma don Allah idan ka kai ta ka batta ta wuni kakka ɗauko ta fatsar fatsar cikin ranar na tsage tsage ka ce za ka dawo da ita da Allah ai ba zan ɗauko ta da wuri ba saboda ba ma mu faɗa miki ba ne ina jin wannan tsohuwar ko hidimar bikin ce ta bige ta ita kaka ayya ba lafiya an yi waya ana faɗar cewar ba ta ji daɗi ba to zan ba ta ɗan zauna a wurinta tun da kin ga shekarun jiya a gama hidimdimin bikin nan to ina zaton wahalar bikin ce ta kada ta kwarai mm, kuwa ga girma ga kuma kujiba kujiba da kaiwa da kawowa subhanallah Allah ya sauke Allah ya ba ta lafiya kwayi mata sannu da Allah ki mata sannu na gama da ofis zan danyi biye biye kafin lokacin ita mata dan samu san da juna shikenan hakan ma yayi daidai ki gaishe ta za ta to ai shikenan sai in ce sai kun dawo Allah ya da ku lafiya Allah ya tsare amin kuma in kin je ma ki ce da Allah ina da kakan nan taki ina gaishe ta da kyau da kyau ta za mu wuce to ki gaishe mun ita da Allah ki mata sanna sosai to ina mata sanna Allah ya sawake mm. ya kike ji kwanan ki ɗaya gida zaki fara fita waje to menene ai wurin kaka zan je saboda ma ai ba ta lafiya shi Allah kiyaye sai kun dawo ai amma gaskiya ka mu wayo ka manta an ce ki a sa miki tsani ta bayan katanga sai ku same ki ah, Thank you. Welcome. yaya ya kamata ka rage gudun nan to me yasa me dalilin da yasa rage kawai a there must be a reason ai ba wani abin da za a ce ba shi da dalili ya za a yi haka kawai ka ringa min wasa da ranka ni fa ban san haka o ta nima kike yi wai haka kike so na kike son kice kina so na da yawa Kafkowa sana ga ai kai sheda ne shikenan tun da dai rayuwa ta kike kwatawa na kina da wata manufa to ba gashi rayuwa mar'atu salihah. atusalia, Bwana atusalia, Bwana atusalia, Bwana atusalia, Bwana Give thanks to Allah Hello, Salaam alaikum. Hello, sir. Yes, sir. Okay. Okay, ga nan zuwa yanzu. Ina zuwa yanzu insha Allah. Ah, ni wai ba ka dau hutu a wurin aiki bane. Ina za ka je kuma? Eh, ni ma abin ya bani mamaki. to amma ba mamaki wani abin ne da ya shafi ofis ba to yanzu ofis din zaka je kenan eh dole in je in ji ko lafiya wannan kira to kenan ba damuwa sai na da gaishe mun da kanka mm, ka kula mun da kanka take care yallaɓai ranka ya daɗe ne aka sallar nan daga aiki ina motan ka yake ai ba da mota na zo nan ba to ai shi sa naga tun da ka zo babu walwala a fuskan ka me yake faruwa ne mu je gida ko ma menene zan miki bayani ni sauri ma ba na son su gane cewa ba da motan zo ba mu je yaran ka zauna kaga wai dan Allah me yake faruwa me yake damun ka ya kamata kai mun bayani ta abin da ta san namu ne ke kokarin haɗa shi wuri ɗaya zan ga na zuwa ban ji ba sosai abin da ka faɗa don ban sani ba ko kunne na ne yake zagi amma ba zagi kunnen ke ke ba abin da na faɗa ke ka ce mu haɗa kayan mu in haɗa kaya na za mu bar gidan nan ina za mu je kuma me dalili na haɗa ku da girman Allah ku yi abin da na ci ni ma wannan ita ce tambayar da nake masa ya ƙi ba ni ansa ke ma ya ce miki ki haɗa kayan naki haba umma ke ma ya gaya miki na ni. yanzu menene dalilin barin mu gidan nan anya abdurrahman ko dai bashi ka ci kai auren nan Allah ko dai amma to yanzu idan ba haka bane ba to menene amma na hada ku da girman Allah ku yi hakuri ku yi abin da na ci to mu kuma wanda muka ce maka kuma fa insha Allah zan faɗa muku kamar yadda kuka bukata amma yanzu dan Allah ku yi hakuri gaggauta haɗa kayan kuma ba gidan nan shikenan na san dai irin tarbiyyar da na baka baka taɓa yin wani abin da bai dace ba don haka yanzu ma ba na zargin ka da haka to shikenan to yanzu ina muka nufa kenan za mu nufi taskar Allah je ki haɗa kayan wurin ma faɗa nawa shikenan wani bayani zai yi ya riga ya kawo mu ne kawai illa mai faɗa da beraye da kyankyasai eh wancan gidan kuma ina jin ya saka wa'in sa a ciki ko kuda wallahi ba wanda ban samu wato aiki ne babu sun karɓi aikinsu sun karɓi motar su ta suka bani ta ofis sannan gidan ma suna magana cewa za su sa sababbin ma'aikata gobe shine dalilin da ya sa na ɗauko na kakuna mu dan zauna anan kafin mu ga kuma mai Allah zai da mu ya kamata ka daina damu wannan haka domin duk abin da ya samu bawa da sanin Ubangiji. Ka fawwala wa Allah lamarinka, da yardar Allah zai nema mana mafita. Ba ina damuwa ba ne don an kure ni. Damuwa ta ita ce yake da ta'umma da take kaina. Abu na biyu wannan ba ƙaramin cin mutunci ba ne. Ai, ke idan za a kori mutum daga aiki sai dalili. sannan a ɗauki wani abu daga cikin albashinka ko rabin kuɗin wata ya kamata a ci an bani damuwarka na farko Kina wajen Abdurrahman? A Ai fatan da nake kada Allah ya bashi ɗan da zai yi irin rigimar da ya yi. Amma ba ƙaramin marigiminci ba ne. Kuma ce kin sha rigima kenan. Kai ka kai ka kai. Hmm, hmm. Ai kwana sha ta. Rigima? Allah ya saka yaran shi ya fitina haka. Salamu alaikum. A'a, alaikum salamu Habiba. San da zuwa. Ya wa san da zuwa. Gaskiya kin kwaso rana. Wallahi na kwaso rana. Wallahi na yi ta yawon neman gidan nan ga miki da kyar. Eh. Da kyar wani ya samu ya mun kwatance nan gidan. Dai muna nan. A san da zuwa. Yawa sannu. Kun dawo nan kango kun baro gida kun dawo kango. Ki da san da zuwa. Kin kwaso rana mu je. Ikon Allah wannan ita ce amaryar kaddaran. Kin gani kin shigo ke ma bai kamata ki tsaya nan ba mu je cikin tukun mu je. Ki tsaya kina zance wai Allah. Sani da zuwa. Yawa sani yaya. Ka ganin kin ɗebo rana. Aiko na sha kam. Sannu. Wai yaya nan shine kuka dawo ɗin? Ku baro gida ku dawo kango? Ku baro ni'ima? Ku dawo cikin wahala yaya? To, yaya za mu yi ƙaddara ta afka mana? Sai haƙuri. wannan fa ba maganan kaddara ba ce wannan magana ce ta mai farar kafa gane mai farar kafa ba to ga ta nan abdurrahman ya auro ya kawo ba dole hau ta hauku ba ni fa ban gane abin da kike nufi ba ki mu bayani yadda zan gane ma wannan yarinyar da abdurrahman ya auro eh. ita ce mai kashin tsiya ta yaya za a ce daga auren yarinyar nan komi ya lalace eh saboda Allah ta yaya in baki ga ranar haihuwa ba sai yaushe za ki ga ranar haihuwa sai ki mutu sannan za ki ga ranar haihuwa ko ko sai ki mutu sannan za ki ji daɗi kuma fa ki duba ki gani yau akalla wata nawa da yin wannan auren wata nawa ko dai shekara da wani ma abu dan Allah ki gani fa to kin gani ai ni ina ganin wannan yarinyar juya ce in ko haka ya kasance to gaskiya lamari ya lalace Allah ma ba zai san haka ba Allah kiyaye to kin gani ba fata nake miki ba yau idan ta Allah ta kasance baki da wanda zai duba ki ke aka cuta kenan in kin tashi baki da wani baya wanda zai tuna da ki? kin ga ai an cuce ki ko a to gaskiya na faɗa don komai zai miki nan gaba sai ta hana shi daga baya fara saba miki kin san mace juya shiga rai ne fa da ita a gun miji ta tara gaba ta tara baya ita bata haihu ba bata bari a kawo wacce za ta haifa ta haifa a gidan ba ai ta zama haka ga farar kafa gashi ba ta haihuwa da abubuwan da ke hannun miji ya biya kare akwai insha Allah ba za kai ga haka ba Allah so ya yadda. Aiko idan ba kya son haka sai kin tashi tsaye haikan kin yaƙi wannan al'amarin. Banda abinki ya shi rabona da zuwa ƙauye. kin gani ai dole ne in kama hanya je in kuma na je sati biyu kacal zan yi sati biyu haba umma sati biyu yayi yawa ina laifin sati daya kin ga ai su ma yaushe rabona da kauyen kin ga idan na je su ma za su so in dan kwana biyu a wajen su ko kuwa to shikenan Allah ya tsare ya damuna da ke lafiya amin to sai na dawo sai kin dawo mhm. lafiya da lafiya Allah ya tsare kyau sosai. Wai me tsoron ne? <laughs> wani sirri ne da ya wuce mijina yana kula da ni ba mai da yanzu ina kula wata take alhamdulillah mun gode Allah am ni kam kun yi wa da umma kuwa ka ji a hanya ta sauka lafiya kin ga wallahi na mata ka kyauta kenan sorry my dear ban kyauta ba <laughs> to yanzu ya kamata ka kira ta aiko Assalamualaikum. saliha mar'atu saliha mar'atu saliha mar'atu saliha matan mace ta gari sai ka samu kwanciyar da hankali mar'atu saliha ta ɗare daga mata mar'atu saliha waiwa ce kamar ta mar'atu saliha in har ta yi ficewa mar'atu saliha lafiya kuwa an dace? Allah ya dace ba duk inda na je sai su ce ba su ɗauka mafir ko lokacin ɗauka ne bai ba kada ka damu idan ba a dace yanzu ba wata rana za a dace insha Allah na sani cewa ubangiji yana sane da mu kuma ba zai taɓa tozarta imanin mu ba ka yi haƙuri da ƙadar da Allah ya ɗora maka insha Allah sanadi ne na ɗaga darajarka amin mar'atu salaha rabin raina farin ciki na ina alfahari da ke ni ma haka mar'atu ya kai abincin abinci ne haka me yayi ya fi na kowane lokaci daɗi na san akwai yaji a ɗan waken nan ga ruwa ka sha Allah ya miki albarka ya ciyar da ke abincin aljanna kamar yadda kike kokarin sai kin kawo min da ya mata Amin summa amin. In tambayi ka mana farin ciki na. in Into my sweetheart. Wa ka fi so duk duniyan nan? Bayan masewa sai ke mana, my love. Menene ya fi baka tsoro? Lokacin da ba kya tare da ni shi ya fi ban tsoro. Rabuwa da ke ba? Me ya fi burge ka a gaba da ni? Wannan kwalliyar da kullum ke mai kyau ce. Shi yake burge ni. Ga turaren ina doso gidan nan. kafin ne sallama shi ya fara min salama <laughs> me fi faranta maka rai yayin da kike min addu'a irin wadda kike roƙa min alherin duniya da lahira a cikinta kana so ka ce ka gamsu da duk abubuwan da nake maka manzara da tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa idan ka kalle ta za ta faranta maka rai idan ka kalle ta za ka ƙara samun nutsuwa sannan ko tsuwa kai a kanta ba za ka yi kafara wace ce wannan mar'atu sala mace ta gari kuma ina tabbatarwa da cewar ki ita ce na gode wa Allah da samun mace ta gari Zauki ɗan dan dana sai da ka kusa cinyewa ba ta guda ɗaya ka ci a kai da yama daɗi ka ci gaba da ci ga ni wannan dan wake mai gwada bara abin mata ah, kawai da dai ka saba ci ne shi din ne bar'atu salihama tana aure hankali Ya kike ji ne yanzu? Ina jin ciwon kai sannan tashin zuciya kuma jikina babu ƙwari sosai. Ina abin da aka tura kike yi? Ina ta ki murna kina ɗauke da cikin sati takwas. Alhamdulillah. Wanda abin da ta faɗa ba na abu da kike ji? Ba komai. Bari in rubuta miki magunguna. ki yi amfani da waɗannan magungunan sannan idan kin fita ki tambayi ɓangaren masu awo za su gaya miki lokacin da ya dace ki fara zuwa awo to yanzu me za ki ci ba ya kamata ki ci wani abu kin ga za ki sha magani kar ka damu zan ci in sha amma ba yanzu ba Ya aka yi. Don Allah ina so in roƙe ka. Kar ka faɗa umma halin da nake ciki. To saboda me? Ba komai kawai dai don Allah kar ka faɗa mata. Mar'atu Sala. To ai shi ciki baya ɓuya. In ma ban faɗa mata ba dole za ta gane. Na san da haka. Amma dai ina son kai min alƙawarin cewa ba za ka faɗa mata ba. shi ke na mar'atu sala na yi miki alƙawari ba zan faɗa mata ban gane ba ka zauna ka yi jibin ka yi shiru wai me yake damun ka ne me ya faru ne damuwa kam akwai ta magana da wannan gidan ne da muke zama ciki me ya faru lokacin kuɗin hayayi kin san na ba su wani cika musu to yanzu suna faɗa min cewa idan babu ragowar in tattara kayana ba gida ba tafi ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in muka tashi to kuma mu koma ina lallai maganar ta bawa tana shirin tabbata kuma ce ta tabbata ma aiko yanzu nan na fara gaskata maganarki na kuma gane cewa tabbas in ba hankali ne ba abin da nake gudu wahalar ba to cikinta zan shiga mm, mm. yaya fati kenan kina wasa da mace juya kina wasa da mace mai farin kafa juya to idan kika yi wasa sai kin tsinci kanki a gadon asibiti ko kuma ɗanki. to yanzu menene abin yi ah ai abin yi ya rage gare ki amma in kin amince to to ya zan yi idan kin yadda ai in malam ka ji abin da yake tafi da mu ba shakka lallai tana da farka ba gashi nan ta tare gaba ta tare baya ta tankare ko'ina ai wannan yarinya mai farin kafa da ganin bakaƙen idanu wata shegiya ce kuma muddin yana tare da wannan yarinya duk abin da ya tara nan gidan duniya sai ya lalace sai ya sururuce sai ya kare kuma shi da arziki sai dai ji labari ko ya karanta a jarida malam ka taimaka mu wallahi shi kaɗai gare ni kuma ba na son rayuwar shi ta lalace kinga kada ki damu tunda kika zo nan za ki ka taimako to yanzu ne a abin yi tunda ga al'amari ya lalace gashi ta ƙarin da ne shi ta ɗaɗɗaure shi kamar wani wurin goro malami ya abin sadaka to ki kawo dubu ashirin shine abin da za a yi sadaka da shi Malam ba ni da halin su gaskiya a warware shi malam to muddin muke kawo wannan kuɗi ba matsala kan na iya samun danki ya lalace ma ya shi gaba daya Allah kiyaye to shi kenan ina da ɗan kunna na gwal na siyar kin gani ko illa mai farin kafa kenan wallahi idan kika yi wasa wannan yarinya mai farin kafa sai ta sa kikin sai da kadarorin ki gaba daya kin rasa yadda zaki saboda haka ko gara ayi abin da ya kamata a mhm. yanzu yaushe zaki kawo rana ita yau a'a rana ita ya nisa to na baki nan da jefi kuma muddin baki kawo wannan bana hango wani gagarin mashahurin bala'i da ka iya samu wannan yaro kuɗi azubillahi Allah kiyaye ki maza ki kawo domin a san yadda za a yi insha Allah to wannan shine mafita to ana kawowa za a ci gaba da aiki za shi